واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها a ci gaba da karatun littafin sayo muslim yau muna safiyar asabar biyu ga watan takwas watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wadda ta yi daidai da biyar ga watan uku watan mari kalandar albashi shekara 2022 muna cikin kitabu sala littafi na hudu ko na biyar a jerin kananan littattafai 54 ko 63 da ke cikin littafin sai muslim karatun da ya gabata mun tsaya karshen babi na goma hadisi mai lamba na 899 casa'in da tara a wata nusha hadisi mai lamba 33 393 cikin baka yau insha Allah za mu tashi hadisi na 900 babi na 11 ko hadisi mai lamba 34 394 a cikin baka Allah ya taimake mai ya samu dace imam muslim Allah ya ji kansa ce babu wujubi qira'atil fatihati fi kulli raka babi da zai bayanin wajabcin karanta fatiha a kowace raka'a da mutum zai yi lokacin da yake sallah wannan sallar ta farilla ce ko ta nafila wa innahu idza lam yuhsin al-fatiha kuma za a yi bayanin cewa shi mai sallah in bai iya kyautata karatun fatiha ba wala amkanahu ta'allumuha kuma ba zai iya koyarta ba qara'a ma ta yassara lahu min gairiha to ya karanta abin da ya sauƙaƙa gare shi na wani fatiha din ko daga alkur'ani ko daga wani abu wanda zai zamanto ya tsaya matsayin ambatan Allah subhanahu wata'ala kamar yadda manzo Allah su ya koya wani sahabi tasbihi da tahmidi da takbiri a cikin sallah saboda ya kasa karanta fatiha kuma ya kasa karanta komai a cikin alkur'ani قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وأن حديث دسنة ديزو عبادة بن الصامت الله يقارى مسيدة سي إمام مسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم yana isa da wannan hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wai mai ma'anan kenan ma'ana yana cewa annabi ne ya faɗa kenan ko kamar su ce yarfa'uhu aka ce yarfa'uhu ma'ana ya daga maganar zuwa ga manzon Allah to shine sai imam muslim ya ce ya balugu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wannan min babu tanawwu kenan an gane at-tanawwu fil ilm wato a faɗi wannan a faɗi wannan a faɗi wannan amma duk suna nufin abu ɗaya ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس ها حول السند قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa ubada dan as-samit Allah ya kara masa yadda yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun ga ya bulugu bihin ta fito kenan la salata liman lam yaktari bi ummil qur'an babu tsalla ga wanda bai karanta ummul qur'an bai ta ce fatiha lafazin iktara'a yana yin ta'addi bi nafsihi wa ba'i an gane kakan ce iktara'a bi kaza kakan ce a kaza ko iktara'atuhu an gane ku ana ta da fatiha ummul qur'an saboda ita ce mabudin alqur'ani ita ce aka fara rubutawa wasu malamai suka ce ai saboda ma ita aka fara saukarwa an gane ku aka ce ita aka fara saukarwa a cikin qur'ani gaba daya to da haka ake cewa da ta ummul qur'an kamar yadda ake cewa da maka ummul qura an gane saboda duk wata alƙarya duk wani gari to daga makka ya asali قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره وأن حديثه ibn shihab yace mahmud dan ar wannan da manzo Allah sallallahu ya kurbi ruwa daga rijiyar gidansu ko unguwarsu ya kurkura a bakinsa sannan yi fesa ruwan a fuskarsa akhbarahu ya bashi labari anna ubadatu ibn as-samiti akhbarahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa ubada dan aswamit Allah ya ƙara masa yadda ya bashi labari cewa manzo Allah su sallam ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda bai karanta ummul qur'an ba قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حمير قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا wannan sanadin shi ma kwatankwacin waccan magana ko wannan magana da manzo Allah su sallam ya faɗa sai dai a wannan sanadin yace fasaida fatiha da abin da zuwa abin da yi sama wato fatiha da sura kenan ko da wani fatiha din قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث da sanadi zuwa abi huraira Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi alquran fa khidaj wanda ya salla kowace irin sallaci. salatan man salla salatan wanda yi salla kowace iri ce lam ya ƙara fiha bi ummil qur'an sai bai karanta fatiha cikin wannan sallar ba fahiyya khidaj salasan annabi ce fahiyya khidajun fahiyya khidajun fahiyya khidajun ne mai sau uku sai fassara ice gairu tamam ma'anan khidaj dan kar wani ya tambaya ana nufin bata cika ba faƙila li abi huraira sai aka ce da abi huraira Allah ya ƙara masa yadda inna na kunu wara al'imam mukan kasance bayan liman ya za mu yi ina karatu an ce kuma wanda bai karanta fatiha ba ba shi da sallah ko sallarsa ba ta cika ba to ya za a yi muna yin mu ma mu ne muna koyi da liman faƙala sai abu hurairu ce ikra biha fi nafsi ka karanta a ranka fa'in ni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kuli lallai ni na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa قال الله تعالى Allah maɗaukaki ya ce qasamtu as-salata bayni wa baina 'abdi nisfayn na raba sallah na kasa sallah ni tsakanin ni da bawa na gida biyu kaso biyu rabi biyu shi da rabi ni da rabi wali abdi ma sa'al kuma bawa na na da abin da ya roka nan da aka ce qasamtu salata ba ana nufin ita sallah din mai raka'a biyu kamar wanda muka yanzu asuba Allah ya dau raka'a ɗaya kai raka'a ɗaya ba ko zahar la'asar isha masu raka a hurhudu shi ya ɗau biyu kai ka ɗau biyu ba ko uku an raba ɗaya da rabi rabi a'a asalatu a anan ana nufin al an gane ku wanda yi sallah bai ainihin wanda ya karanta fatiha a sallah to sun raba uh, surar fatiha ɗin gida biyu sai man Allah ya ce wa li'abdi ma sa'al kuma bawa nana da abin da ya roka fa'iza kala al'abdu in ba wa ice alhamdulillahi rabbil in ba yake alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai qala Allah ta'ala Allah madaukaki shi kuma sai ce hamidani abdi bawa na ya gode ni wa idza qala in bawa yace arrahmanir rahim Allah nan nake godiya gare shi ubangijin talikai shine mai rahma mai jin kai qala Allah ta'ala sai Allah madaukake ce asna alayya abdi bawa na yayi yabo gare ni ya kamba mani wa idza qala in ba yace maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako ko mamallakin mamallaka a ranar sakamako kala sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ce majjada ne abadi bawa na ya gurin ne ya girmama ne wa kala marratan wani lokacin manzo Allah su ko Abu Hurairah kan ce fawwada ilayya abdi bawa na ya fawwal al'amarinsa. ya mai da al'amarinsa gare ni ya miƙa wuya fa'iza Qala, in bawa ice iyaka na'budu wa nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimako Qala ubangiji subhanahu wataala sai ce haza baini wa baina abdi wannan tsakanin ni da bawana wali abdi ma sa'al kuma abin da bawan na ya roƙa na bashi iyaka na wannan ta Allah ce wa ake wa bauta Allah kada yake wa bauta daga wajen wa ake neman taimako daga wurin Allah kada yake neman taimako da haka kada ka taɓa tunanin wani a cikin rayuwarka in kana tunanin sai da wani ka rayu kai kuskure Allah kaɗai shine inda akwai shi za ka rayu amma wani kowa na samunsa ko rasuwarsa a cikin rayuwarka ba shi da tasirin rayuwarka ko rashinka to karka ɗaka kusa kowa a cikin rayuwarka Allah subhanahu wata'ala shi zaka bari to shi kuma Allah ba lokacin da ake rasa shi akwai lokacin da ake rasa Allah ne duk wanda ka dogara da shi sai ya rayu ka rayu to rayuwarka tana cikin hatsari kenan tana cikin gararin rayuwa ko shi yake baka ci shi yake baka sha shi yake baka sutura in baka da lafiya shi zai maka magani samuwarsa ba ta wuce sababi ba kawai a tare da kai amma ka dan fara rayuwar a kansa sai ya rayu sannan ka rayu to kana da matsala an fahimta da aka rike bawa Allah ka saki bayi shikenan sai ka huta kuma da wannan ne kai kanka za ka samu nutsuwa a cikin zuciyarka amma lokacin da kake tunanin wani kowa ne kowa ne to shikenan sai su raba ka da Allah subhanahu wata'ala kuma su ba za su iya maka fiye da abin da Allah ya ga damar zai maka ba an fahimta to da haka da kace iyyaka na'budu kace iyyaka nasta'inu wannan iyyaka din ta hasaf da ka kawo ka yadda haka din ne ka miƙa wa Allah duk abin da zaka samu duk abin da zaka duk yanayin da zaka shiga Allah sai ka kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu kace a wajensa kawai kake neman taimako baka neman taimako a wurin kowa sai a wurin Allah subhanahu wa to shi kuma Allah in ya taimake ka in Allah yana ta taka duk duniya in ta fita sha'aninka wallahi sai ka samu nasara ba yadda za su yi da kai to kuma duniya ta tsaya gaba ɗaya tare da kai Allah yana zare sai ya fa buran ka sai ka ta'azza sai ka shiga uku sai ka lalace to da haka sai ka rike Allah sai ka huta ka samu nutsuwa a cikin zuciyarka sannan ka samu nutsuwa a cikin rayuwarka to in mutum ya faɗi wannan sai ubangiji ce haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al fa idza qala idan bawa yace ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kana ta ihdinas siratal mustaqim ya Allah shiryar da mu tafarki madaidaici siratal ladina namta alaihim tafarkin waɗanda kai nema a kansu gairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi a kansu ba wala dallin ba tafarki batattu ba qala ubangiji subhanahu wataala sai ce hadha li abdi wa li abdi ma sa'al wannan gungun na bawa na kuma bawan na wana da abin da ya roƙa ma'ana abin da ya roƙa ɗin Allah mun ce masa Sufiyan sufyan sufyan yace haddathani bihi al-ala abdurrahman bin yaqub ya ce al'ala dan abdurrahman dan yaqub ya zantar da bi wannan hadisi da khaltu alayhi wa huwa maridun fi baiti na shiga wajensa ba shi da lafiya a cikin gidansa fasa'altuhu ana anhu ni sai na tambaye shi game da wannan hadisin sai igaya min shi i e, haka nan abin yake an gane to sai ce kasantu salata baini wa baina abdi kun ga wannan ita ce fatiha aka ce sallah me yasa ake cewa da fatiha sallah saboda la salata liman lam yaqra biha babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba طيب نيتي خداج خداج خداج غير تمام lafazin khidaj ina nuna annox wato tawayar abu abu zamanto bai cika ba da aka sai ce gairu tamam wannan yana nuna sallar wanda yi sallah bai karanta fatiha ba sallar ta yi amma cika ne ba ta ba to sai malamai suka ce menene ya za mu iya hada tsakanin waɗannan hadisai da suka ce ba sallar da wannan da suka ce kuma bata cika ba sai suka ce wannan sura sallar ce ga ta nan an same ta shi ma da yana zaton ya sami ladan sallar amma waɗansu hadisan suna nan a inda suke sallar bata ta karɓu ba a wurin Allah subhanahu wa an fahimta amma kowa ya ganshi zai ce yana yin sallah na ga wani yana sallah na ga wani to wanda iwa sallah kuma bai karba ba saboda mai bai inda ya ce a ba to a hukuncin rashin karanta fatiha a karanta ta kuma bayan da Allah ya saukar da ita ba duk hukuncin su ne ka karanta amma ba yadda Allah ya saukar da ita ba ba yadda aka ce a karanta ba ba ka zo ka zazzarga ta inda ka ga dama ka gaggatsa ta ka daddatsa inda kake so to duk hukuncin su daya da kai da wanda bai karanta ba duk hukuncin ku dai an fahimta to sai mu tashi mu koyi karatun alkur'ani kenan kullum abin da zaka ringa gaya kanka manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam sai da aka koya masa alkur'ani to ni ko kai ko ke suwaye ne kowa a karan kansa ya tambaye kansa shi wane ne shi kun ga manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam a dalilin sa waɗansu malamai su suka ce ba za mu ce mani najasa bane saboda shi ma daga mani aka halice shi suka ce to a ce an halici manzo Allah daga najasa an fahimta to shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma koya ifa to dan me ni ko kai ba za mu koya ba dan me babu dalili to wannan shine abin da ya kamata mu ringa ajiyewa a zuciyar mu duk abin da za mu yi mu koya da ba wanda ya sani والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا Allah haka ya fitar da ku daga cikin uwayenku ba ba ku san komai ba ba wanda ya zo duniya ya san wani abu kowa ka gani a nan duniya ya sani a nan duniya aka sanar da shi kowa ya fito ba abin da ya sani haka Allah ya faɗa to sai ka koya da koya ne ake iyawa da koya ake sani yayin mutum ya ce bari ije yi bai sani ba to kar yi zaton zai samu ladan ibadar da yi الله يسويك قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها أول سند قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائري مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول وأن حديث هشام بن زهرة يتي ياد أبا هريرة الله يقار مسيدانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي اذا الله ميفو أن ذلك Hmm? akwai abin da ya fi shi daɗi a ce manzan Allah ya ce man salla salatan wanda isallaci kowace irin sallah ta farilla ko ta nafila falam ya kira fi bi ummil qur'an sai i zamanto wannan fa'un din fa'u wato i sallar sai i izamanto bai karanta fatiha ba bi hadisi sufyan da kwatankwacin hadisin nan na Sufiyan da ya gabata wa fi hadisihima a hadisin nasu qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi sai na raba sallah tsakanina na da bawa na gida biyu fa nisfu hali rabin sallah din ma'ana fatiha nawa ne wa nisfuha li abdi ɗaya tsagin kuma na bawa na ne tun daga yadda kake cewa alhamdulillah rabbil alamin zuwa yadda kace iyyaka na'budu to wannan duk na Allah ne wannan duk na Allah ne daga inda kace wa iyyaka nasta'inu har wala dallin to wannan kuma duk naka ne ka duba gwalagwalan kalmomin da Allah ya amfani da su a wannan wurin ya kamata kai wasa da su ya kamata ka rike su da kyau ka hankalce su ka fahimce su ka san me kake gaya wa Allah subhanahu wata'ala to wannan din sai ƙara maka shauki ya ƙara maka jin daɗi ya ƙara ma nishaɗi lokacin da kake bautar ubangiji subhanahu wata'ala amma mutum yana karanta ma bai san ma me yake karantawa ba dole sai ya gaji a cikin sallah sai ji ba shi da nishadi sai ji ba shi da karfashi sai ji ba shi da kuzari ana karatun ma duk idame shi قال حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أبو يونس قال أخبرني العلاء <coughs> قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليس أبي هريرة العلاء اتي <coughs> na ji daga mahaifina wane ne mahaifinsa abdurrahman ita da kuma abu sa'ib wa kana jalisai abi huraira su waɗannan guda biyun babansa abdurrahman da abu sa'id sun kasance abokan zama ne na abu hurairar duk inda ka ganshi za ka gansu ma'ana almajiransa ne kala suka ce kala abu huraira abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fa hiya khidaj wanda ya sallaci sallah sai bai karanta fatiha a cikin ta ba to wannan sallar ta zamanto tauyayya yaquluha thalathan bimithli hadithihim ya faɗa ka sau uku da kwatankwacin hadisin su babu ma asma'ahu rasulullahi sallallahu alaihi min wa ma akhfahu babu da zai bayanin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiyar da mutane shi na daga alqur'ani da karatunsa a cikin sallah da abin da ya ɓoye wannan wata nuska ɗin babu babu قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيب أن الشهيد يكي ناجي عطاء ina ba da hadisi daga abi huraira Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah su salam ya ce la salata illa bi qira'a babu sallah sai da karatu qala abu huraira abu huraira Allah ya kara masa yadda yake fama a'lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'lannahu lakum da haka duk abin da manzo Allah su sallam ya bayyanar da shi na karatu gare mu a cikin sallah za mu bayyana shi gare ku wa ma akhfahu abin kuma da manzo Allah su sallam ya boye akhfainahu mu ma za mu shi gaburan ku kamar sallar ba ya bayyana rakawoyinta guda biyu gaba daya sallar magariba da sallar isha biyunta na farko ya bayyana su gaba daya sallar azhar da lasar ya boye karatun su gaba daya sallar ta uku raka'a ta uku a magariba da ta biyu da ta hudu a sallar isha ya boye karatun su yace inda muka yi muku dinnan haka manzo Allah su sallame abin da ya bayyana mun bayyana wanda ya boye kuma mun boye shikenan wa kad ahsana man intaha ila ma alima wanda ya tsaya iya abin da ya sani wannan kam ya kyauta ta wa kansa adalci to sai wannan abin da kuka ga muku haka manzan Allah yi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمرو قال kun san wannan sunan amru muna yin kuskure da yawa wajen karanta shi an gane ai shi sunansa akwai faduwar wasali a kai to kuma idan ka ce amurin na ba kai faduwar wasalin ba ke an gane ku to sannan ita waccan alif din alifin wasul ce ba ta fasul ba ce ba za ka ce amurin nafi ba da ta wasul ce sai ka ce amurin nafi eh, ta fasul ce sai ka ce amurin nafi amma ta wasul ce amrun ne amrunin nafi an gane ku asali amrun an nafi an gane ku to sai ka ce nafi حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا بن جريج أنا عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه وأن حديث عطاء ita Abu hurair Allah ya kara masa yadda ce fi kulli salati yaqra a cikin kowace sallah yana karatu fama asma'na rasulullahi sallam asma'nakum inda manzo Allah sallam ya jiyar da mu a cikin sallah mun jiyar da ku wa ma akhfa minna abin da ya ɓoye na daga karatu ga biran kunnuwan mu ba mu ji ba amma mun gane ina karantawa akhfaina minkum mu ma mun boye gabiranku ku lahu rajul sai wani mutum ice in lam azid ala ummi qur'an in nai sallah ban yi kari akan karatun fatiha ba fakala sai abu hurairah ta in zitta alayya fa huwa khair in ka yi ƙari bayan karatun fatiha bayan ka karanta fatiha ka karanta wata sura ko wani abu na alƙur'ani shine mafi alkhairi wa inin ta ita ilaiha in kuma ka tsaya iya karatun fatiha kadai ajza'at anka ita karatun fatihar ta isar maka ba sai ka karanta wani abu ba kuma to daga nan ne malamai sai suka samu ƙari juna sani to shin wanda ya karanta fatiha inda ake karanta fatiha da sura sai bai karanta sura ba to zai yi kabli kenan saboda ya rage a cikin sallah ko sujada ba ta kama shi ba su suka ce sujada ta kama shi suka ce ba ta kama shi ba an gani so suka ce ta kama shi suka ce a ba ta kama shi ba to ya yi da mantuwa sai suka ce eh wannan ta kama shi to da gangan kuma fa ina sani shi ba da gangan yi ba manta yi ba da gangan yi to haka dai suka yi saɓani an gani wasu na ganin ba sai ya yi sujada ba wasu suna ganin zai yi sujada sai duk mutum ya insha Allah daidai ne قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة وأن حديث عطاء إتي أبو هريرة الله قال مسيدا ياتي في كل صلاة قراءة a kowace sallah akwai karatu nan da aka ce salah ai raka'a a kowace raka'a ta sallah akwai karatu fama asma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallam asma'nakum da aka abinda manzo Allah sallallahu ya jiyar da mu mun jiyar da ku wa ma akhfa minna abinda ya boye gaburan mu na karatu akhfainahu minku mun boye shi gaburan ku wa man qara bi ummil kitabi faqad ajza'at anhu wanda ya karanta fatiha a sallarsa ta isar masa wa man zada fa huwa afdal wanda ya ƙara bayan ya karanta fatiha sai kuma ya karanta sura ko ya karanta wani abu da ya sauka na qur'ani to shi wannan ya isar masa a babu kira ma ta yassara ma aka min alquran babu da zai bayanin ka karanta abin da ya ga gare ka na daga alƙur'ani wannan shi ma wata nusa ɗin ba babi ba ne قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى وأن حديث أبي هريرة الله يقارى مسجد إبادة الأباري شيوة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يشيق مسلاتي sai wani mutum ya shiga masallacin sai yi sallah thumma jaa sannan izo fa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai iwa manzo Allah sallallahu sallama faradda rasulullahi sallallahu salam sai manzo Allah sallallahu amsa sallama din qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli sai manzo Allah yace koma ka je kai sallah dan kai ba kai sallah ba فرجع الرجل فصلى كما كان صلى sai mutumin ya koma i sallah kamar inda ya sallarsa ta farko ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه سنة إذا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إيما سلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ko ita mai wa alaikassalam kenan mutum yi maka sallama za ka yi cewa wa alaikassalam kwanaki haka kawai sai aka tashi wani tsalle sai fada ruwa sai ta da kura tsalle ya fada ruwa kuma sai ta da kura kuma mutane suka yi da kura sai ta tashi don ya za a ce don ka ce da mutum assalamu alaikum sai ce wa alaikar sala zamirin بضمير المخاطب zamirin ifrat don menene shi kenan sai mutane suka ɗauka sai wannan ya buga ya tambaye ka sai wannan ya ce kaza wannan ya wada a'a ga shi zai wa manzo Allah sallama sai ce wa alaika wane ne faɗi wannan din ne yace me shi zai ce assalamu alayka ya rasulullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah sai manzo Allah ya ce wa alaika salam sannan manzo Allah sun salmi ce irji' fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah kai ba kai sallah ba fari yanzu hatta fa'ala zalika thalatha marrat har sai da aka yaka sau uku fa qala ar-rajul sai mutumin yace wallazi ba'athaka bil haqq ina rantsuwa da wannan da ya aiko ka da gaskiya ma uhsinu gaira hadha ban iya sallar da tafi wannan ba allimni da haka koya mu sanar da ni a zai kala manzo Allah sun salmi ce idza kumta ila salati fakabbir in ka za kai sallah sai kai kabbara sun makra ma tayassara ma'aka min alquran sannan ka karanta abin da ya saukaka gare ka na daga alqur'ani sun marka hatta tatma'inna inna raki'a sannan ka yi ruku'u har sai ka nutsu kana cikin ruku'u sun marfa hatta ta ta'tadila qa'ima sannan ka ɗago, har sai ka daidaita kana tsaye sun masjoda, hatta tasma'inna sajida sannan ka yi sujada har sai ka daidaita ka nutsu kana sujada sun marfa sannan ka ɗago, hatta na jalisa har sai ka nutsu kana zaune sun maf'al zalika fi salatika kulliha ka aikata haka sannan ka aikata haka a cikin sallar ka gaba ɗayanta haka za ka yi to sannan ne ka yi sallah to nan sai aka ce akwai abin da ya shafi karatu akwai kuma abin da ya shafi hai'a ta sallah ruku'u da sujada kamar yadda za mu zo mu ji wanda ya sallah bai tsayar da bayansa ba a ruku'u to ba shi da sallah haka wanda ya bai samu nutsuwa ba a cikin sujada ba shi da sallah قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير ها حول سند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية وأن حديث شيما سند يجو أبي هريرة الله يقارى مسجد شو من زال الله صلى الله عليه وسلم صلى مصلاتي wani mutum ya shiga masallaci sai yi sallah manzo Allah su ina wani bangare na masallacin wa saqal hadisa bi misli hadhihi alqissa suka koro hadisin da kwatankwacin wannan kissa da ta gabata a hadisin da ya gabata wa zada fihi su biyan suka yi kari a ciki sai manzo Allah ce da shi idza qumta ila salah fa asbigil wudu in ka tashi zaka yi sallah to ka kyautata alwala karka birbira alwala haka nan a ka kyautata ta sun mastaqbil alqibla sannan ka fuskanci alqibla fa kabbir sai ka kabbara Allahu akbar an fahimta da yadda ka fuskanci alƙibla ɗin nan da zuciyarka da gangar jikinka da tunaninka da komai naka shi ma sai fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala ba kawai ka fuskanci alƙiblar ba amma kuma zuciyarka tana bayan alƙibla ko ta tafi yawo a'a da ka zo ka tsaya za ka yi sallah ice almusalli yunaji rabbahu mai sallah ina gana da wane ne da ubangijinsa to ɗayan ku sai duba ya ga gadawa ike ganawa saboda san girin girmamawar da ya kamata ya masa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya dora mu akan daidai to kuma nan za mu kwana insha Allah da fatan abin da muka da zan daidai ne Allah ba mu lada inda muka kure kuma Allah ya yafe mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين